الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شاتقس جوة رمضان shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 11 ga watan mayu shekara ta 2020 miladiya muna darasi na 21 darasi na 21 a karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa annan masallaci da albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kai kano najeriya wannan bawan allah mai tambaya na farko a yana cewa ya turo ta facebook ne ya ce ni soja ne a ƙasar nijar yana buƙatar ƙarin bayani a kan gemu saboda manyanmu da suka ce kar mu ajiye gemu to ba sai ƙasar nijar kaɗai ba yana jihar najeriya ma haka ne a yi soja da ɗan sanda da wani jami'in tsaro ba wanda yake tsaye da gemu sai wanda aka ba shi permit na ya tsaye da gemu na farko dai a iya sani na kamar tsarin aikin ne haka tsarin aikin soja tsarin aikin ɗan sanda tsarin aikin immigration tsarin aikin duk dai jami'an tsaro mu a nan najeriya ba wai sai a nijar kadai ba a ba sa tsaye da gemu ba a barin tsaye gemu me dalili ni ban sani ba gaskiya amma idan ka yi magana ne ta fannin shari'a gemu musulunci ne gemu mutunci ne gemu shari'a ne gemu abu ne da addinin musulunci ya kwadaitar a tsayar da shi har ma ya wajabta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cewa oful liha warbu shawarib ku cika gemu ku dandaɗa gashin baki lalle ana son musulmi ya rinka barin gemu haramun ne aske gemu haramun ne aske gemu gaba ɗaya shi yasa annabi ya ce ku cika gemu ma'ana ku bashi ya tsuru kamar yadda Allah ya kuma gemu yana farawa tun daga nan har saje din na wasu malamai suka ce duk a matsayin gemu ne sai dai yayi tsawon da ya wuce kima to za a iya rage shi a gyara shi an halatta wasu malamai sun halatta za a iya masa gyara kuma ana iya rage shi madunar kabza an ce madunar kabza kamar ka ce haka wasu ka ce kamu daya biyu na uku abin ya saura sai ka datse shi maza Allah mutum ne mai gemu sahaba da sallallahu alaihi mutane ne masu gemu kuma duk wasu mutanen kirki da aka ba da labarinsu a tarihi na musulunci suna da gemu su gemu shari'a ne gemu addini ne amma na san tsarin aikin soja da ɗan sanda da sauran aikin tsaro ba sa bari a tsaye mu to gaskiya ban san me sababi me dalilin da yasa suke hana tsaye gemu ba amma dai muna kira muna kuma roƙo tunda babu wani illa a zahiri da zai hana wanda yake da sha'awa a ba shi dama ya tsaye da gemunsa soja ne a ba shi dama ya tsaye da gemunsa don sanda ne a ba shi dama yana so ya tsaye da gemunsa immigration ne sss ne dss ne wane ne wane ne duk wanda yake da shawa cikin masu aikin tsaro babu cin karo a iya fahimta ta ne da zai takura wa aikin ko hana shi kuma in an ce sifar musulunci ne a ba wai sifar musulunci ne kadai ba har wanda ba musulmi ma suna tsaye da gemu a ƙasar na akwai fasto fasto da suna da gemu akwai fada fada da suna da gemu to kaga ba ba wai sai musulunci ne kade ba yahudawa ma suna tsaye da gemu in ka ga gemun ba yahudi wani lokacin za ka ce musulmi ne shi to kaga idan har ana kin abin ne saboda kar a ce an yi kama da musulunci to wanda ba musulmin ba ma suna tsayarwa so muna fatan Allah kawo lokacin da za a samu wani canji matasa su karbi jagoranci su caccanja wasu abubuwan da ba su da dalili da ake hana mutane aikatawa yanzu misali akwai kasashen da aka suna gemu su kamar soja a saudiya dan sanda a saudiya za ka gansu da kansu kuma wala abin zai baka sha'awa kwarai da kaga babban soja da gemunsa ko babban dan sanda ko wani jami'i da gemunsa ko custom su suna tsayarwa to daga nan nake ganewa cewa ba lallai ne ma ya zama doka ce ta duniya gaba ɗaya ba yi ne kawai Allahu alam ya kai dan uwa wannan soja da kake kasar Nijar san samu ka tsaye da gemu in kuma za ka iya za su baka famit su baka izini ka tsaye da gemunka duk soja da za a iya shi dama ya tsaye da gemun to ya tsaye da gemunsa ya yi sunna duk dan sanda da za su ba shi dama ya tsaye da gemunsa to ya tsaye da gemunsa ya yi sunna kuma Allah zai baka lada kwarai da gaske muna fatan Allah kawo lokacin da za a ba da dama ga wanda suke da sha'awa su tsayar da gemunsu don na ganin babu wani alaka babu wani cin karo da aikin wannan kuma lauyoyi ya kamata su zo su yi aiki sosai a shiga a turanci a fitar da haƙƙi a bar mutane su yi abin da yake ya kamata wanda bai ci karo da doka ba Allah gyara mana kuma in an kawo doka ta ci karo da wani abu mai amfani sai a yi mata kuskure ma a gyara ta da wacin da doka ta dan adam ce ba ta tsalla ba is man made law kuma man made law yana iya ɗaukar amendment ana iya gyara shi fatan mu Allah gane da mu wannan tambaya ne daga instagram wata baiwa Allah ta ce Allah kara da lafiya yaya matsayin mai azumin da haƙorinsa yake ciwo yana fidda jini ma'ana haƙorin yana yawan fidda jini allah ce miki malam allah saka da alheri azumin sai yana nan bai karye ba sai zai kokari kar ya haɗiye jinin wanda yake da ciwo a bakinsa yana fada jini haƙori ne ko dasa shi a bai karye azuminsa ba amma ya kokari kar ya haɗiye jinin so bai karye azumi ba muna addu'a Allah ba da lada Allah kuma ya ba da lafiya wannan daga whatsapp ne turo mana tambaya ya shi Allah kara ma lafiya da tsawon cin kwana malam kwanaki ka amsa wata tambaya game da batun karatun medicine ko nursing har ka ba da shawara da iyaye su rinka barin 'ya'yansu su rinka yin applying courses din da suka shafi medicine ko nursing to gaskiya akwai matsaloli da ke damun mu game da wato waɗanda suke da alhakin ba da admission ga waɗannan courses ɗin za ka ga ƴarka ta yi ƙoƙari sosai a jarraba wata ta samu points ɗin da ake da buƙata ta yi applying amma idan ba ta da wani a ƙasa ko ba ta da wani a jami'ar to in Allah ba za ta samu admission nan ba sai dai idan ta yi sa'a sai ka ga an tura ta chemistry ko biology ko education shekara mai zuwa kuma sai ka ga waɗanda suka ɗauka a medicine ɗin ko a nursing ɗin ba su kai waɗannan wanda aka hana su ba cancanta amma dai sun fi su hanya ne sun fi su hanya ne kuma akan samu wannan sai a ɗauki yaran da ba su cancanta ba daga baya akan samu matsala samu yaran da ba cancanta ba daga baya sai a zo a ce a canja musu courses a mai da su wasu saboda an bi alfarma ne aka ɗauke su amma ga wanda suka cancanta suka ci jarabawan sai a ya daukan su saboda 'ya'yan talakawa ne ya ce da karshe wannan yana nuna mana cewa gaskiya da 'ya'yan talakawa ba su tafiya samun admission ba a jami'o'i na medicine ko nursing saboda ba su da hanya wannan shine abin da wannan uwa turo mana ta wasa Allah saka masa da alheri gaskiya ne abin da ya faɗa haka yake gudana a wasu wuraren haka yake gudana a wasu wuraren Allah shi ne shaida akan samu yara suna ƙoƙari su ci jarrabawa su samu points da ake da bukata to amma sai kaga idan ba su da hanya a wasu wuraren sai kaga ba a daukar su a wasu wuraren sai in kana da doguwar hanya a to na tabbatar wannan zaka iya samu wasu jami'o'in in kana da hanya ma sai ka ci wasu kuma ko baka samu abin da ake so ba in kana da hanya za a iya daukan ka kamar yadda ya faɗa sai daga baya mutum an zo an jarrabawa ya zai yi kife a mai da shi wani wurin so kamar yana nuna cewa akwai iyayen da suna sha'awar suna yayan su medicine su yi nursing su yi abin da ya shafar kan lafiya duka to amma ba su da daman samun admission to muna kira ga shugabannin jami'oi da lakshirori da waɗanda suke da alhakin ba da admission su yi ƙoƙari su zama masu adalci su yi ƙoƙari su zama masu adalci adalci wajen ba da admission ɗin shine ke taimakawa a samu ingantattun yara kuma ingantattun ɗalibai wanda za a samu likitoci ingantattu a gaskiya ne a fahimta ta bai kamata a ɓangaren karatun likita a rinka yin alfarma ba tare da lura da cancanta ba saboda karatu ne da yana da nauyi kuma yana da haɗari ya za ka yi ka zo ka yi wani alfarma ya je wani karatun da ya fi ƙarfin ƙwaƙwalwarsa ya fi ƙarfin tunaninsa ya fi ƙarfin basirarsa wannan ta sa kuke ganin a wasu jami'oyin sai an ɗauki yaro a level 100 za a shiga abin da sai ga an canja masa kwas saboda an gwada shi an ga bizayya ba a nan gurin gaskiya bai kamata ku rinka zargin jami'o'i ba ko malaman jami'o'i ba duk yaron da a iya sani na duk yaron da kaga an canja masa kwas musamman inda a medicine ne ko nursing ko wani makamancin wannan aka tashe shi aka mai da shi wani bangare to wannan yana nuna kamar bai zai iya bane amma wanda yake ci yake ja bai da problem ba wanda zai canja masa course wannan shine hakikanin abin da yake faruwa kuma kenan ya kamata su waɗanda suke ba da admission din su ji tsoron Allah su duba waɗanda suka cancanta ba wai dan wane da ɗan suwa ne ba ko mun girman mutum ko mun matsayinsa in ɗansa bai zo da point da ake da bukata ba a ba shi hakuri a ce zai kara ƙoƙari kuma magana a hayar da yaro jarabawa a rubuta masa ya ci akan harkar karatun lafiya wallahi wannan cin amana al'umma ne a harkar karatun lafiya karatun da ya fi kowanne haɗari ka ba wa yaro ya ci jarrabawa ya zo asibiti a je a haɗa shi da al'umma ya ta feɗe su ko ya je ta rubuta musu magunguna wanda babu hankali babu tunani a ciki gaskiya wannan babu adalci so yana da kyau a tsaya tsayin daka a tabbatar an fitar da ingantattun yara waɗanda tabbas sun yi karatun na gaske sannan kuma don Allah a rinka lura akwai 'ya'yan talakawa waɗanda ba su da hali a sama musu a ba su admission ɗin nan matuƙar sun cancanta to don Allah a duba wanda yake da point ɗin da ya cancanta ko yi da kowa ko da short leg ne da shi ba long leg ba ko gajeriyar kafa ce da shi bai da wani babba to a taimaka a dauke shi tunda an kwankwasa shi an masa jaraba wannan ya ci wannan ne zai taimaka mu samu ingantattun likitoci mu samu ainihin wato ƙwararrun likitoci ƙwararrun ma'aikata lafiya mazansu da matansu kar ku manta wannan tambayar an yi ta ne ina zabarar da mutane ne akan ku yi ƙoƙari in har za ku sa 'ya'yanku mata su yi karatu na boko to ku tura su su yi karatun likitanci karatun likitanci yana da muhimmanci ga mace karatun likitanci ga mace yana zai taimaka wa addinin musulunci zai tsare mana mutuncinmu zai kuma tsare mana darajarmu zai tsare mana kimarmu in har yarka za ta shiga jami'a ko kwaleji ta je ta karatu ko sa ta karatun likitanci karatun harkar lafiya ko da ba za ta yi medicine kai tsaye ba a sa ta ko irin midwifery din nan a tura su irin unguwar zoma su je su karanta in ba haka ba wallahi tallahi za mu yi ta rayuwa cikin kaskanci da ci baya na yadda akwai wata ɗabi'a da kuma wasu ma'aikata a jami'o'i suke da shi na keta da mugunta daga lakcara burinsa kawai ka da ɗalibai tsoronsa ake ji kawai shi ɗan ba da kari oba ne da kayi daga daga kawai sai dai ka ga an baka fiyo kari oba wannan kuma zalunci ne duk wanda ya rubuta jarabawa ya ci a bashi abin da ya ci ko nawa ya ci amma batun a yi tambaya don mugunta a kada mutum wannan ba ɗabi'ar musulmin ƙwarai ba ne a yi jarrabawa don a gajiyar da mutum a sa ya faɗi a ce ai faɗuwa ake a kwas ɗinsa ai fiye yasa ake jin tsoronsa kai ma ka sani akwai tambayoyi a gaban karanta shi alƙiyama akwai lokacin da zaka je gaban Allah ya maka tambayoyi akan duk abin da ka aikata a rayuwarka so mutum ya kokari ya balancing ka koya mutane karatu mai inganci ka musu jarrabawa da ta dace da ka'ida sannan kuma kowa ka bashi da kokarinsa Allah ya taimake shi ya kamata a rinka motivating yaran ana zaburar da su su yi karatu ba a rinka discouraging din su ba ta hanyar kayar da su a jarrabawa ko ta hanyar yi musu jarrabawa ta keta wanda za a kada su kawai wai a ce shi malami wai ana jin tsoron sai na kada mutane wannan zai sa ƴaƴan mu su zama sun ci baya ba sa samun nasara a cikin karatukansu sannan akwai musibar da take faruwa wanda da ita zan rufe akan harkar karatun likitanci din nan muna kira shi ma ga gwamnati da hukuma da hukumomi na jami'o'i da waɗanda suke ba da dama a karatun nan ya kamata nan ɗin da ake ba wa jami'o'i su ɗauka na yara likitoci a ƙara ba ɗin kar ku manta ku jama'a kowace jami'a akwai ya adadin ɗaliban da aka ba ta dama ta ɗauka na adadin karatun likita kar ku ɗauka ɗiban kowa ake yadda ga dama no akwai su namban da ba a wucewa wataƙila saboda rashin wadatattun kayan aiki wataƙila saboda rashin wadatattun lakcirori Wataƙila saboda siyasar duniya watakila wataƙila dukkan makarantun na akwai adadin lamba da ake bayarwa na yaran da za a dauka a kowace shekara to shi ma wannan ya kamata a yi kira gwamnatoci su kira manyan mutane su kira a ƙara mana lambobin saboda ba mu da likitoci muna da karancin likitoci sannan bayan wannan kuma idan a ce yara an ɗauki yara hamsin a wannan shekara a medicine kawai mbbs ake cewa a ce an ɗauki yara hamsin to sha Allah sai an ci sa'a a samu talatin da biyar ko arba'in da za su yi graduating a shekarar da za su yi graduating successfully sauran sha biyar ko ashirin duk an zubar da su a hanya wani ya kasa cin jarrabawa wani ya zo ya faɗi wani kari uba ta yi masa yawa wani an kore shi wani an yi kaza saboda karatu ne mai wahala to kaga ana samun matsala tunda ba dukkan suke kaiwa ba sai a ɗauki hamsin wallah an ci sa'a biyar su yi graduating sannan abu mamaki idan 25 nan ko ka dauka ma 30 suke graduation a cikin hamsin, suna gamawa kuma insha Allah ta'ala akwai kasashen da suke aikowa a samu duk yaran da suke zakakuran yara masu kwakwalwa masu basira sai a rinka ba su aiki su fita waje su can kasashen sun sa mana ƙa'idoji na adadin mutanen da za mu dauka kuma idan muka gama yaran mu suka gama karatun insha Allah ta'ala duk wani likita mai basira mai kokari insha Allah ta'ala sai ya samu inda za a dauke shi a kasashen turai din nan ko kasashen larabawa na a dauke shi a bashi albashi tsugugu shi yasa muke da karancin likitoci a nan, yaran namu za su gama karatu na farko watakila a ce musu ai Najeriya ba kayan aiki ko Najeriya ba salari mai kyau ko kuma ya gwada ya kwatanta ga abokinsa shekarar bare gama yana daukan albashi kusan naira miliyan guda shi kuma nan ya kare a dubu ɗari da saba'in ko dubu ɗari biyu kuna makamancin wannan so yana gama kuma ga takarda na an turo masa ana neman likitoci a ingila ana neman likitoci a dubai ana neman likitoci a saudiya ana neman likitoci a kuwait galibin yaran mu ina tabbatar maka zaka kuran wanda suka yi graduation successfully suka samu mataki mai kyau waje suke fita kuma ku bincika ku ji muna da likitoci a waje barkate a nan gurin akwai abuwa kamar haka akwai rashin kishin ƙasa ɗaya kenan akwai kuma ita kanta ƙasar da ba ta kishin kanta don ba ta samar da wadatattun kayan aiki a asibitoci ba wannan ya sa 'ya'yan ƙasar in sun gama karatunsu na likitancin suke tafiya wata ƙasa su je su sabice sun su a can ƙasa ta gama masa wahala tun daga nazari tun daga firamare tun daga sakandare ya yi jami'a ya gama duk a najeriya aka gama masa wahala amma abun mamakin zai tafi aiki sai je yana sabis ɗinsa a wata ƙasa can suke cin moriyarsa wannan abu akwai ciwo kwarai amma fa ban hana likita in ya gama ta ko ta ƙasa ya je nemi aiki ba amma ina ga ya kamata a tausaya mana mu ba yaran mu su rinka tsayawa a ƙasar mu suna yin aiki ko da zuwa kuɗi lokaci ne sannan kuma akwai abubuwa da suka shafi rayuwa wani daman kawai ɗan duniya ne kawai shi kawai ina zai samu lafzirin rayuwa ya gama fikisancinsa zai samu albashi mai kyau zai samu gida a amerika zai samu iyalinsa za su koma amerika da haka ya fi sha'awa ya je can yi aiki to wannan ma yana daga cikin kalubalen da yake fuskantar mu zan maimaita yaran kaɗan ake ɗiba a jami'a in za su karatu likitancin na biyu masu graduation ɗin ba sa ba da yawa suke graduation ba kaɗan ne suke a cikin kaɗan ɗin kuma kaɗan ne suke kaiwa da ƙyar suke kaiwa na uku idan sun kai da ƙyar ɗin kuma fiye da rabin su watakila in ba sa'a aka yi ba duk kasar da suke tafiya su je su yi aiki a can to ya za a mu samu wadatattun likitoci shi yasa za ka je asibiti ka ga mutum ɗari suna layi suna jiran likita ɗaya wani likita ya bada wani analysis zan binciko shi wata rana kowane likita ɗaya a najeriya a gaya maka mutum nawa yake dubawa wanda kuma a ka'ida kowane mutum kaza ana so likita kaza ya duba su ko likita kaza ya kamata al'umma ya duba mutane kaza ba mu da likitoci akwai karancin su kwarai da gaske wannan bayanin a takaice a nan zan dakata saboda ƙuriyar lokaci zan ci gaba da yin bayanin nan gaba akan harkar matsalar jami'an lafiya da likitoci da muke da karanci a najeriya menene dalili menene sababi don mu samu gyara abinda na faɗa daidai allah ba mu lada na kuskure allah ya fi mana allah ma za mu tashi insha allah ta'ala a aya ta taya ta arba'in da takwas a cikin suratul anbiya na kisar annabi musa da harun na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشركون وما ذلك مبارك أنزلناه أفأنتم يقولون Allah ya ce walaƙada ataina Musa wa Haruna al-Furqan hakika mun bawa Musa da Haruna al-Furqan ɗaya kenan wa diya'an wa zikran lil muttaqin al furqan da kuma abdiya wasu malamai suka ce mun ba su rarrabewa da Musa da Haruna kar ku manta ƴan uwan juna ne wa da gani ne uwa da yau ba da mun yi bayani a karatunmu da baya na baya hakika mun ba wa musa da haruna littafi wanda yake rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya shine a taura liyakuna fariqan bainal haqqi wal batil dan shi wannan littafi ya zama mai bambancewa tsakanin ƙarya da gaskiya sannan kuma ya zama ziya haske ne mabiyan littafin za su ɗauke shi a matsayin haske min zulumatil kufri wad dalala ya raba su da duhun kafirci da bata wa zikran sannan kuma zai zamanto ambato ne mai kyau zikran hasanan lahum ambato mai kyau wa'azi ne yatta'izuna bima ishtamala alayhi min adabi wa ahkam wanda za su wa'azu da shi da abin da ke cikin sa na ladabai da kuma hukunce hukunce haƙiƙa mun ba wa annabi musa da haruna littafi ne wanda yake mai wannan sifofi kamar yadda na yi bayani imam al-alusi a cikin tafsirinsa yake cewa faɗin allah wa laƙada na musa wa haruna furqan wa ziya'an wa zikra yace nau'un tafsiri lima ujmila fi qawlihi ta'ala qabla zalika wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilayhim kamar wani tafsiri ne ake yi dangane da abin da ya gabata na faɗin Allah ba mu turo kafin kai ba face mun turo mazaje annabawa mazaje wanda muna yi musu wahayi to wahayin da aka bashi shine an bashi littafi mai bambance tsakanin ƙarya da gaskiya kuma littafi ne mai haskaka hanya mabiyansa za su samu haske don su gane gaskiya sannan kuma littafi ne wanda yake dauke da ambato mai kyau shine wa zikirin lil muttaqina da ambato wato mai kyau ga masu tsoron Allah abinda ake nufi da alfurkan at-taura haka kuma abdiya da azikir a cikin ayar duka kamar sifa ne na at mai haske ce kuma ambato ne na kwarai wasu malaman suka ce alfurkan ana nufin annasru alal'ada ada mun ba wa musa da haruna nasara akan abokanan gaba to me abdiya din anan to abdiya din sai zama shine at-taura ko kuma abdiya din sai zama ash-shari'a walaqad atayna musa al-furqana walaqad atayna musa an-nasra 'ala al-a'da wa biya shi kuma sai zama wa shari'a ko kuma wa taura a nan wasu malamai suka fassara ziya ɗin da matsayin a taura ko kuma shari'a wannan kenan imamu dahak Allah masa rama shi kuma ya ce abin da ake nufi da alfurqan ina wannan buga sandansa da ya yi nan kogi ya tsage gida biyu ba nai Musa ya buga sandansa a kogi ya tsage gida biyu wuce ba to wannan shine alfurkan, shine bahar in inji imamu abdahak Allah ya masa rahama sannan kuma an bato ne ga masu takawa shine Allah yace allazina yakshawna rabbahum bil ghaib bayin Allah masu tsoron Allah sune masu jin tsoron Allah din a boye wannan sifatu madhin ne lil muttaqin sifa ce ta yabo ga masu tsoron Allah so ake a ce da kai duk wanda aka ce maka mai tsoron Allah ne to yana jin tsoron ubangiji tabaraka wa ta'ala bil a ɓoye ba wai sai a zahiri ba da cikinsu da waje duk yana tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ai abinda ake nufi Allah ya ba annabi Musa da Haruna littafi wanda yake tattare da aljami'u li sifatil khair li yakuna hidayatan lil muttaqin don wannan littafi a taura da Allah ya basu ya zama shiriya ne ga tsoron Allah wanda sifar su annahum yakhafuna rabbahum wa hum wa huwa ghayru mar'iyyin lahum suna jin tsoron Allah a boye abinda ake nufi a boye zai iya daukan Allah din gaibu ne ba su shi ba ko kuma a zahiri suna jin tsoronsa, a ɓoye ma suna jin tsoronsa. amma bil a anan kai tsaye zaka ce suna jin tsoron ubangiji ba su gan shi ba dan gaibu ne yanzu ni da ku a anan gabaki daya ba wanda ya taba ganin Allah ba wanda ya taba ganin Allah ba wanda ya taba jin maganar Allah amma mun yadda da Allah muna jin tsoronsa ya hana mu mu aikata barna mun ce mun haƙura wannan Allah ne na cikin rabbun bil ghaib kenan iya taƙawa kenan mataki na taƙawa, ka ji tsoron wato ubangiji ba tare da ka taɓa ganinsa ba an baka labarinsa ne kan yadda da shi kan imani da shi to shine aka yaba mutanen annabi Musa su ma da wannan sannan suna jin tsoron azabar Allah fi sirri wal alaniya a boye suna jin tsoron azabar Allah a fili ma suna jin tsoron azabar Allah wa hum min as-sa'ati mushfiqun wannan wato mutane ne waɗanda suke masu tsoron tashin kiyama أي وهم من الساعة وما يقع فيها min hisabin دقيق خائفون su dangane da tashin alkiyama da abin da zai faru a cikin alkiyama na hisabi dalla-dalla mutane ne masu tsoro malamai suka ce alamar mai takawa na gaske shine wanda yana jin tsoron kiyama duk abinda mutum yake in aka ce masa kiyama to sai kaga ya shiga ya shiga cikin hayyacinsa to alama ce ta imani ba irin kafirai suke ba waɗanda suke aljahilin alladina yasta'jiluna bi wato hudusiha waɗanda masu ƙaryata kiyamar masu cewa ma in gaskiya ne ma a tashi kiyamar yau mana gani muminai ba haka suke ba Allah ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan wato an bato ne mai albarka anzalnahu muka saukar da shi وهذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد wannan alkur'ani da muka saukar da shi ga bawanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai zikiri ne sharafun lakum ambato ne kuma ɗaukaka ne gare ku akwai alkhairai masu tarin yawa a cikin alkur'ani fihi kathirun min alkhairati akwai albarka masu tarin yawa kathirun min albarakat a cikin alkur'ani liman ittaba tawjihatihi ga wanda ya bi karantarwar alkur'ani ga wanda ya bi faɗakarwar alkur'ani ashe wannan yana nuna alamar tsira alamar dacewa ga ɗan adam shine jera son alkur'ani dan Allah da kansa ya ce wa hadha dhikrun mubarakun anzalna wannan ambato ne zikiri ne mai albarka Allah da kansa ya ce ƙur'ani yana da albarka ka karanta alkur'ani dan ka samu albarkarsa ka haddace alkur'ani don ka zama mai albarka iyaye ku sa 'ya'yanku su rinka karatun ƙur'ani ku sa su rinka tahfiz na alkur'ani don su zama masu albarka waye baya so dan sai zama mai albarka to Allah ya ce ƙur'ani littafi ne mai albarka in ma baka haddace shi ba ka rinka yawaita karanta shi sai ka zama mai albarka Ƙur'ani ya zama abokin hirarka sai ka zama mai albarka in baka karanta qur'ani ba za zo su hada ka da wani abun duniyar da zai zama abokin yaranka ai kullum ba ga wayoyi na an kama mana ba da abubuwa na zamani shekara kaza da ta wuce ba wani facebook ba mu san shi ba shekaru kaza da suka wuce babu wani whatsapp ba mu san shi ba shekaru kaza da suka wuce ba wani instagram ba mu san shi ba ba wani youtube ba mu san shi ba ba wani twitter ba mu san shi ba yanzu ku gashi an bubbun ko mana abubuwa ana ganin ga sunan subhanallah ya ci gaba ne amma kuma suna da cin lokaci ga wanda bai yi amfani da su a hanyar da ta dace ba ilali azimu in kai wasa shiga twitter ɗinka shiga youtube ɗinka shiga facebook ɗinka shiga whatsapp ɗinka wallahi idan ba ta hanyar alheri kake ba sai ya cinye maka fiye da raba rayuwarka za ka zo a yi maka lissafi na rayuwarka gaba ɗaya ka ga wayarka ita ta cinye maka lissafinka kai ba zikiri kai ba kai ba salatin annabi kai ba kai ba karatun Kur'ani ka bude ba kai ba wani wa'azi kai shiyarin ba kai ba wani abu na kwarai ka gani mai amfani ba kullum idanka yana kan ƙarya kana kan shiyarin ɗin ƙarya kana kallon tsiraici a wannan waya taka kana yada tsiraici kana kaza kana kaza ta adi gashi nan dai ba abin da ba a yi kuma kullum shekaru tafiya ce kuma kullum sababbin abubuwa ake kawo daga wannan an bulbulo da wannan daga wannan an bullo da wannan daga wannan an bullo da wannan yau duk inda ka ga mutane hannunsu waya ne a hannunsu ko ina billahi azimu abin tausayin shine wanda yake leka wannan abun ba ta hanyar kwarai ba ina tabbatar muku wallahi tallahi mai tsari wanda ya san rayuwarsa shine yake amfani da wayarsa a lokacin da yake bukatar amfani da ita amma malam bayan asubahi duba waya bayan kaza duba waya yanzu ana lockdown din nan wayoyi ne abokanan kira tun daga safiya har a kira azhar wallahi kana chatin kana duba baka gaji ba kai ba karanta qur'ani ba kai ba kai salatin annabi ba kai bai gifari ba ka kalli hotunan mata ka ka ji kida ka ga wani labari na ƙarya an yi wa wani sharri ka yada gashi nan dai kullun aiki kenan ga kashe data ga kashe batir ga kashe lokaci ga kaza kuma ga ba amfani ga kuma tambaya ranar tashi alkiyama bayan azhar haka zaka yi ta yi bayan la'asar haka za ka ce wallahi sai mutum ya kai karfe uku karfe hudu na dare da wannan abar a hannunsa wallahi malam ko gidi ba zai zo maka ba musamman in ka shiga wuraren da kake so ga kashe ido ku tambaya ku gani kashe ido yanzu diyoci idanuwa mu ba su da karfi saboda kullum muna kallon hasken waya ku tambayi likitoci za su gaya muku sai ka gama kallon in kai fito sai kamar baka gani saboda hasken ya illata maka ainihin wato idan ka ya illata maka ganinka. duk wani abu da ka gani ana cewa mai amfani ne kuma akwai disadvantage dinsa to ya kamata mutum ya sai mutum ya kansa tsari a zan rinka duba wayata da whatsapp dina facebook dina twitter dina youtube zan shiga in duba kaza in duba kaza na san me zan duba ba wai mutum ya ta banza ba a cikin youtube dinsa. kana kwashe-kwashe an nuna maka tsiraici an nuna maka 'yan wasan kwaikwayo an nuna maka makida an nuna maka barayi an nuna maka 'yan luwaɗi an nuna maka 'yan lesbians an nuna maka ɗan 'yan ss an nuna maka 'yan wane da kashi nan dai duk tarkace da shedanci na duniya ba abin da baka gani sannan kuma abin da ya fi komai haɗari a rayuwarka shi kai komai ta gani shiyarin kake yi ya kamata ku sani ba shiyarin yadda ne duk wanda ya ɗauki wani labari ya yi shiyarin ya nuna kamar shi ya faɗa to kamar yadda za a tambayi wannan wanda ya kirkiri labarin to kai ma kuma haka za a tambayi ka ranar tashin kiyama wannan abin da kai shiyarin kenan ka yadda da shi ka zo kai shiyarin ɗin sharri kai shiyarin ɗin ƙage kai shiyarin ɗin ƙarya mafi rinjayen labarun da suke yawo a cikin whatsapp in dai ba na wa'azi ba ne mafi rinjaye din na ƙarya ne kai har na wa'azin ma'ana ne na ƙarya a wa'azin ma'ana ne na ƙarya jama'a bin Muhammadu ya ce kaza kaza duk wanda ya kaza zai samu kaza ka tura mutum sha biyar in ba ka tura mutum sha biyar ba za ka ga bala'i ƙarya kake ba bala'in da zai dani sai mutum ya turo maka zaɓo cewa in ba ka tura mutum goma ba za ka ga bala'i ko kuma idan ka tura wa mutum sha biyar wai kana da gidan aljanna duk haka ake faɗa so irin waɗannan abubuwan da sunan su ɓata lokaci kuma wallahi sai an tambaye ku ban sani ko yan wasu na fahimta na Allah ganar da mu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan alqur'ani wa hada dhikrun mubarakun ina mana wannan bayani ne dan mu daro kan alqur'ani mu rinka karanta alqur'ani qur'ani ya zama ya ci lokacin mu da yawa musamman a wannan lokaci na lockdown da ake kowa yana zaune a gida bude qur'ani ka kai shine abokin hiranka in ka gama ka gaji sai ka ware awa ɗaya awa biyu da ka duba wayarka ka aika saƙon da ka aika ta duba abin da za ka yi kenan ka rufe ta ya fi muka sauki a rayuwarka afa na lahu munkirun wani litobik ne wani inkar wani alkhitab lil mushriki yaya za ku yi inkarin cewa wannan alkur'ani daga Allah yake shin musa shi kuke yi afa na lahu munkirun daga inkar ne shin yanzu kuna musa wannan alkur'anin cewa ba daga Allah yake ba kuma. tare da cewa ku kuna da fasaha bi muktaza fasahatikum tudrikuna balagatahu fasahar ku ta tabbatar muku qur'ani akwai balaga a cikin sa ba magana mutum bane ba ma la yudrikuhu ghayrukum wanda wani ku ba zai iya riskarsa ba amma kuma kun yadda a taura da aka saukarwa annabi Musa da Haruna Allah ne ya saukar me yasa kuke faɗa da alƙur'ani me yasa ba ku yarda qur'ani daga Allah yake ba gaskata a taura ba zai kubutar da ku ba idan kun ta alƙur'ani kenan takdirin zancen malaman tafsiri suke cewa afa antum lil qur'ani khassa duna kitabil yahudi tunkirun yanzu ku akan qur'ani kadai kuke inkari banda kuma littafin yahudawa kenan ba ku yadda ƙwar'ani daga Allah ba amma kun yadda a taura daga Allah ne wannan yana nuna mana wato haɗarin al alƙwar'ani kun san akwai wanda ba su yadda da alƙwar'ani ba wani wallahi yadda ka san tatsuniya tatsuniya wallahi sallah haka ya ɗauki wani alƙwar'ani shi a wajensa ƙwar'ani ƙarya ne shi a wajensa ƙur'ani tatsuniya ne bai da bambanci da ta zo mu ji ta so yana daga cin taɓewa da hasara shine mutum musulmi ya wayi gari yana faɗa da wannan littafi da Allah ya ce littafi ne mubarak littafi ne mai amfani kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun Allah ce littafi ne mai albarka shi wannan alkur'ani ku bi shi ku kiyaye ku ji tsoron Allah dan ku samu rahamar ubangiji wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi Allah ya ce a wata ayar wannan littafi ne mai albarka mai gaskata littafin da suke gaban da shi kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab ku duba dinnan ayoyin da Allah ya ce mubarakun mubarakun littafi ne mai albarka ya ubangiji ka azurta samu da amfaniwa da albarka alqur'ani ina sai mai mal ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عابدون wannan aya tana magana ne akan wato kissar annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam tare wanda kissan nan ta zo a cikin surori masu tarin yawa suratul baqara Allah ya yi bayani a suratul ankabuti ma Allah ya kawo kamar yadda Allah ya kawo kisar a cikin suratul safat mu zo duk mu karanta yanzu za mu fara bayani akan wato labarin annabi Ibrahim da shi da mutanensa kuma za mu ga irin karfin imanin annabi Ibrahim da kuma irin hujjoji da ya ta kafawa da gwagwarmaya da ya yi ta yi da mutanen da ba su yadda da Allah ba su gunki suka yadda da shi da irin haƙurin annabi ibrahim da kau da kai na shi annabi ibrahim da juriya da dauriya da karɓan wato dukkan abin da zai iya zuwa daga gare su Allah ce wala Ibrahim atayna da rushdahu hakika mun bawa ibrahim wato shiriyarsa الرشد أنا أنا نفهم الهداية إلى الحق والبعد عن ارتكاب ما نهى الله عنه وتشريوا إزوء بالأسكية دكمان يسنتر أبين دا الله ملو جنسركي يا حرمتا الله يتي منبا والنبي إبراهيم شريع كنا أكن شريع يتي من قبل تنكا كن يزم النبي wasu mutane aka ce min qablu wasu suka ce kafin Musa da Haruna sai da muka fara bawa Ibrahimu shari'a kafin mu bawa annabi Musa kafin mu bawa annabi Harun walaqad atayna bi fadlina wa ihsanina kenan hakika da falalan mu da kyautatawarmu? mu mun bawa Ibrahimu ar-rushd ila al-haqq shari'a zuwa gaskiya zuwa ga hanya mai ko ka ce kafin ya zama annabi ko kuma kafin annabi musa da harun imam ibn kasir ya yi bayani shi ma wato a cikin tafsirinsa a ciki yake faɗa cewa hakika mun ba wa annabi ibrahim shiriyarsa tun yana cikin yarinta min sigari tun yana yaro Allah ya kimtsa masa son gaskiya da riko da hujja shi annabi Ibrahim kamar da Allah ya ce wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim ولقد wa موسى وهارون الفرقان وضياء وذكر للمتقين wannan من gama da shi Allah ya riga ya mana wadannan annabawa ya riga ya ba su shiriya ya ba su littafi ya ba su kaza to shi wannan Ibrahim da za a fara magana akan sa shi ma an mana shimfiɗa dan a nuna mana fa akan daidai yake saboda jayayyar da zamu zo mu karanta zai yi da mutane nan gaba mun bawa annabi Ibrahim rushdahu wa huda wa waffaqnahu muka datar da shi lin nazari wal istidlali ala alhaq yana da zurfin tunani ya duba abu sai buga misali akan tabbatar da gaskiya kamar yadda mu karanta Allah ce wa kunna bihi alimi. lallai mu masana ne akan annabi Ibrahim mun san shi wannan bayanin ne ne kamali shimillahi ta'ala bayani ne ga cikar ilimin Allah ta'ala ba abinda Allah bai sani ba ai wa kunna bihi wa bi ahwalihi wa bi sa'iri shu'unihi alimin lallai mun kasance mun san halayen annabi Ibrahim mun san shu'unai duk wani sha'anin annabi Ibrahim inji Allah ce mun sani bi haythu la yakhfa alaina shay'un min ahwalihi babu abin da zai buya gare mu na halayensa ko kuma halin waninsa to me ya faru iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun ga ibrahim yau ya fara wa'azi wa babansa malamai suka ce wannan yana nuna lalle ya tabbatar da wa'azir ashiratakal aqrabina da Allah ya annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azi jama'a yana da tasiri a fara shi daga gida a fara wa'azi daga gida idan mutum mahaifinsa yana kan bata to ya yi ƙoƙari ya tsora shi akan daidai je kana ta wa'azi a waje gidanka akwai matsala idan mahaifiyarka tana cikin larurar bata bata gane tauhidi ba bata fahimci sunna ba tana kan bid'a ko bai gane sunna ba yana kan shirka ka yi ƙoƙari ka yi masa wa'azi kamar yadda annabi ibrahim ya fara da babansa ko manzon Allah a makka da ya zo sai da ya kira 'yan uwansa gaba ɗaya lokacin da Allah ya sauka mai wa ta ta aqrabin duk danginsa ya kira su gaba daya ya ce ku zo inni nadirun lakum bayna yaday azabin shadid da ya fara wa'azi ya ce wa babansa ku ji izkala li abihi wa qaumihi ya wa babansa da mutanansa, ma hadhihi tamathilu allati antum laha akifun menene waɗannan gumaka duk ku zo kuna kafuwa akan su kuna musu bauta saboda Allah ya jaraba annabi Ibrahim babansa mai bautan ne. mutanen da ya rayuwa da su mushrikai ne masu bautan gumaka ne itatuwa suke hadawa su sassaka su ta musu bauta wa qala ibrahim li abihi azara Aliha. asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin katina yanda annabi Ibrahim ya ce wa babansa azara yaya zaka riki gumaka a matsayin alloli a tattakhizu asnaman aliha kaga Allah ya tabbatar yace li abihi azar ga babansa azar wannan kuma hujja ce mai karfi da za ta da martani ga waɗanda suke cewa wai ai ba babansa bane suna kokarin wanki a ce ai ba babansa bane to gashi Qur'ani ya ce babansa kuma a cikin surat Maryam ya ce maimaita ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika malami ya cika ni a hadika siratan sauriya ya abati la ta'budu shaytan inna shaytana da lil amali siya ya abati kaza kaza kaza duk ya abati ya babana so babansa ne haka qur'ani ya faɗa babansa ne kuma dan an ce baban annabi ko baban annabi ibrahim yana bauta gunki bai taba daraja ba babu alaka bai taba daraja a wannan annabin ba babu babu babu wata matsala shi yasa Allah da kansa yayi bayani kuma kar wani ya zo don kwaskwarima don neman gyara ya canja abin da ƙur'ani ya faɗa hankali da ilimi na ƙwarai shine abin da ƙur'ani ya faɗa ka gaya wa mutane gaskiya kuma an riga ka fassara ƙur'anin nan sama da shekara dubu so ka karanta wa mutane abin da magabata suka faɗa ga yadda Allah yake nufi wanda suka fi ka kusa kusa da ubangijin tabaraka wa ta'ala sai ya ce wa babansa da mutanensa menene waɗannan abubuwan da kuke bauta kamar yana musu inkari ne wannan tambayar wai waye musu bayani su masa bayani me haƙiƙanin wannan abin da kuke bautawa malamai suke cewa min babu al arif mutum da ya san abu sai nuna bai sani ba yana so ya kafa musu hujja ne saboda shi ya san waɗannan gumaka ne na duwatsu kurin gumaka ne aka sassaƙe su da dutse gumaka ne aka sassaƙe su da itace mutum ya zo ya je gona ba ya sari kututturan bishiya ya sari itace ya zo ya sassaƙa shi ya mai sifa ta mutum ya masa tumbi ya masa baki ya masa hanci ya masa hannu ya kafe shi kuma ya zo ya sashi a gaba yana bauta masa saboda tsabar rashin hankali wani gunkin kuma na dabino ne dabino ake kwabawa a cire kwallon dabino a kwaba a kwaba sai a rinka gina shi ana gina shi a masa hannu a masa keya a masa hanci a masa baki ranar da gari yayi zafi talauci yayi yawa sai su zo su rinka bantarar suna cinye shi Wani wani Allah ne za a zo ana ɓantar shi ana cinye shi duk wannan tarihi ya tabbatar in an yi fari sun rasa abin da za su ci sai su je su kama allolin duk su cinye su gaba daya wannan wani tunani ne wannan to shine yace ma hadhihi tamasilu allati antum laha akifun malamai suka ce ya musu wannan tambaya ne litanbihi wato ila fasadi fi'lihim dan ya faɗakar da su akan mummunan aikin da suke aikatawa haitu yi abadu ma ya auna bi aidihim ta yadda suke bautawa abin da suka yi da hannunsu ka kera abu da hannunka ka bauta masa wani wani tunani ne wannan me yasa ake a tamasil dai ya daɗa ƙasƙantar da su mutum mutumi ya nuna wato ba komai bane ba ba su da wani ƙarfi wani itace me zai maka har yanzu ba akwai masu bautan idols ba mutum ya je kasuwa ya je sai wani gunki kawai sai kafe shi na ji daɗi wani hoto da naga an nuna Allahu alam ya sa ko gaskiya ne ko daga Italy lokacin da nan bala'in ya same su corona nan ta zo duk ta cinye su ta halakar da su ga gumakan su kuma suna musu bauta wani daga cikin su yazo ce to waɗannan waɗannan gumakan da muke bauta musu da na gaskiya ne da ya kamata su kori corona ya ɗauko su da guduma ya rinka rafke kawukan su ya ce ya aka yi muku kori korona ba kuma bari tana cinye muna muna ta muku hidima muna kashe muku kuɗi muna bauta ya yi ta fasa su ya ta zuba su a dazbin kawai kaga wannan in ya samu wa'azi mai kyau zai bauta wa alwahidul qaharu kenan Allah mahalici shi shi kadai so ya ku yan uwana ku gane cewa yana daga cikin hauka da rashin hankali na mai bautar wani Allah ka zo kana bautawa abin da ba zai iya maka komai ba Bazai zai baka ci ba ba zai baka sha ba bai sai hana ka ba bai sai kara ka ba bai sai rage ka ba kuma kun yi ukufi kun yi mudawama ma hadhihi tamathil lati antum la akifun wato kun kafu akai al-ukuf ana nufin al-mudawamatu al-ukuf ana nufin al-mulazamatu kun lazirce su kun rike wuta akan su shi yasa aka ce al-mu'takifu wato wanda ya yi muwazaba ya dawwama a masallaci ake ce da shi wato al-mu'takif al-i'tikaf ana nufin hafsun nafsi an at-tasarrufi wato mutum ya tsare kansa an at-tasarrufat al-'adiyya tasarrufi na al'ada da aka saba ya je kasuwa ya je gona ya je gida ya je waye sai zo masallaci sai zo zauna to wannan su ma haka suka yi wa waɗannan alloli nasu gumaka ne na gaya muku asalinsu ko dai na itace ko dai na dutse ko dai na dabino ko na ƙasa haka har yanzu suke bauta mu wal iyad billah to sai Allah ya ce kai malam qalu wa tadina abana lana abidin sai suka ce da shi a ah, wannan ansa da suka ba annabi Ibrahim kenan suka ce ai mu mun samu iyayenmu ne suna yin bauta ga waɗannan kenan wannan yana daga cikin hujjar jahiliyya a tambayi mutum a ce me yasa kake aikata kaza ce ai ni babana na gani yana yi babanka yana yi fa ba dalili ne na cewa wannan abin daidai ba ne gaskiya ne ya zama daga nassi take ne gaskiya ƙur'ani ne ce a yi ko hadisan annabi ne ya ce a yi amma mun tarar da iyayenmu suna yi ba wanda ya sai canja mana a a wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal ma alfayna alayhi aba'ana a wata ayar ma wajadna alayhi aba'ana idan an ce su bi abin da Allah ya saukar ce a'a mu za mu fi abin da muka tarar da iyaye da kakanni suna yi Allah ya tsara wa iyaye da kakanni daraja da matsayi a babin addini ba a kafa hujja da su a ce abin da baba ya yi abin da mama ya shi ne daidai la sai dai in abin da baba da mama suka yi ya dace da nasti ya dace da ƙur'ani zai iya baba da mama su kauce wa ƙur'ani su kauce wa hadisi to kaga ba akan daidai suke ba to ba wanda aka ce wai ya je ya bi addinin babansa tun da babansa yana kaza shi ma zai bi idan mutum ya tarar da mahaifinsa ya ridda sai ya zama ya ridda ko mahaifinsa ya zama kafiri ko mushriki shi ma sai ya zama kafiri ko mushriki to yaya mutum zai tarar da mahaifinsa yana kan bid'a ko yana kan shirka ko yana kan surkulle ko yana kan harkar bokanci da tsafe-tsafe a zo ana masa wa'azi na tauhidi da suna ce a ah, mu mun tarar da iyayenmu da kakanninmu akan al'adun da suke suna yi ba wanda zai canja mana a haba malam addu'a za ka yi Allah ganar da babanka addu'a za ka yi Allah ganar da mahaifiyarka sau da yawa za ka ga mutum ya tarar da iyayensa suna kan kuskure ba a ce bi su akan kuskuren ba yanzu misalin ka tarar da babanka matsafi ne kai ka san tsafi haramun ne sai mutum ya ce a ah, to ainihin tun da mahaifi na tsafi yake nema tsafi zami to za a haɗa ku gaba ɗaya zuba ku a wuta ko shakka ba ku yanzu mutum ya tarar da babansa ɗan fashi da makami ne shi kenan sai ce sana'ar babansa ne shi ma ba zai daina ba a harka ta duniya ma ba ko yaushe kake babanka biyayya ba ba kan harka ta duniya ba ta harka ta addini kenan sakon shine da kuka ga annabin Allah ya fara tattaunawa da wa'azi wa mahaifinsa kenan zai iya yiwuwa mutum ya wayi gari ya tarar da iyayensa suna kan kuskure to abin da zai sai kokari ya dora su akan daidai wataƙila ka gama haifinka yana kan son zuciya wataƙila ka gama haifinka yana kaza yanzu wani ya bugo yana tambaya ce wallahi shi babban abin da yake damunsa babansa mazinaci ne yana so a ba shawara ya zai yi confirm a gari ana faɗa a unguwa ana faɗa ba yanda zai shi mahaifinsa ne to shikenan tunda babansa yana zina sai ya zama abin da yake daidai ne a'a wani ya bugo yana tambaya yana cewa shi wallahi matsalan mahaifinsa ya yi kaurin suna mai auri saki ne ya ci auren mata iya sakewa to yanzu a nan gurin shikenan abin da tunda babansa ne shikenan daidai yayi a'a wani yana tambaya yana cewa wallahi babban matsalarsa mahaifiyarsa wato harkar bokanci ne a gabanta bokaye sun ɗauke mata hankali babu abin da za ta yi ba ta yi bokanci ba ko meye sai an yi tsafi an yi bokanci kuma mahaifiyarsa ce shi kenan sai a ce ci gaba da binta saboda mahaifiyarsa ne ya je bokanci ya tsafi Oo. to haka abin yake mai fahimta mai ganewa kullum ita gaskiya tana tsaye ne zuwa ake abita ba wai wani in ya kauce mata saboda darajarsa ha sai a ce ba za a bi gaskiyar ba shi wannan mutumin za a duba darajar sa ba haka ake ba da haka lalle wannan bawan Allah baban annabi Ibrahim yana kan bautar gumaka shi sa annabi Ibrahim ya yi masa wa'azi kuma Qur'ani ya bamu labari akan wa'azi shi ne sai suka ce masa ai mu iyayenmu da kakannin mu tarar suna bautawa wannan hikayatun ne lima qaluhu fi raddihim ala Ibrahim dangane da raddin da suka yi wa annabi Ibrahim to insha Allah ta'ala idan muka zo gobe da rai lafiya za mu ɗora a kan mai annabi ibrahim ya gaya musu mu ji irin yadda ya fafata da su su faɗa ya faɗa su faɗa ya faɗa abinda muka faɗa ne daidai allah maɗaukin sarki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe muna neman Allah ya mana afuwa muna tausali da wannan zama Allah ka yaye mana musibar da muke ciki ya Allah ka yaye mana wannan bala'i na coronavirus ya ubangiji ka tsare mana rayuwarmu ka tsare mana addininmu ya ubangiji addininmu da ya rauni a cikin wannan yanayi Allah ka daga mana addininmu da ya rauni a cikin wannan yanayi Allah ka daga mana ubangiji Allah ka kare mana mutuncinmu tsare mutuncin magabatanmu waɗanda suka riga mu girin gaskiya a wannan Allah karɓi shahada su wanda kuma suka kamu da wannan ciwo ubangiji Allah kai mana arziki ka yaye musu ubangiji ka hana wannan cuta tasirin yaduwa a cikin mu ya Allah ko da wasu suna so ta yadu a cikin mu Allah kar ka biya musu bukatar su Allah ka gyara mana halin mu ka sa aljanna makomar mu wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh